الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن عن, ابن الحنفية قال an karbo daga ibn al-hanafiya shi yace law kana ali radiyallahu anhu zakarahu usmana radiyallahu anhu ذكره يوم جاءه ناس فشكوت عات عثمان فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعملون فيها فأتيته بها فقال أغنها عنا فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها an karbo daga ibn al-hanafiya shi yake ba da labari ya ce laukana aliyun radiyallahu anhu zakiran usmana radiyallahu anhu da a ce sayiduna aliyu yana sanya aibata sayyidina usmana ko yana da wata bakar magana ko yana da wata abin wani abin da zai faɗa game da cikin sukar sayyidina usman ai da ya soki sayyidina usmana yawma ja'ahu nasun fashakau su'ata usmana lokacin da ranar ran da mutane suka zo suka kawo kukan cewa masa'in sayyidina usmana waɗanda sayyidina usmana ke aikawa su karbu zakka suka zo suka kawo kukansu ko suna kwaran su kenan ko suna matsantawa sun kawo kuka dai suka faɗa ma sayyidina aliyu da a ce sayyidina aliyu na bukatan yayi suka a cikin sayyidina usman wannan lokacin ne dama ta samu zai yayi suka ko ya faɗi abin da yake so amma me sayyidina aliyu ya faɗa فقال لي aliyu ya faɗa mashi ibn al-hanafiya علي اذهب الى عثمان فاخبره انها صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ka karbi wannan takarda wannan wasika wannan littafi wannan takarda ka je ka ba sayyidina Usman ka ce yanda manzon Allah ya tsara kenan a tafiyar da zakka ya ci gaba da aiki babu komai daidai yayi famur su'ataka ya'maluna fiha yace ka ce ma sayyidina usmana ya umurci masu zuwa suna karbu zakkan su yi aiki da abin da ke cikin takaddar ma'ana bai soki sayyidina usmana ba fa qala agniha anna sai sayyidina usman ya ce to ka dauki takardar ka tafi da ita ya ga abin da ke ciki yana da irinta ko ko yana sane da duk abin da ke ciki ba zai buƙaci wannan takardar ba tunda yana da ita ko yana da sanar abin da ke ciki sai ce ka koma da ita da ya dawo da ita sai sannan ali ya ce ka je ka ajiye ta inda ka ɗauke ta قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذرا منذرا الثوري عن عن ابن الحنفية قال ايتي ناجي منذر الثوري عن ابن الحنفية قال ايتي ارسلني ابي ايتي ما هيتينا يا أيتيني khudh hadha alkitab yace ka karbi wannan takardar ko wasiqa fazhab ila usmana ka tafi da shi zuwa usmana fa inna fihi amra nabi sallallahu alaihi wasallama bis sadaqati yace akwai umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda manzon Allah ya tsara za a raba zakka da sadaka yace tsarin kenan shine ke cikin wannan takarda ka je ka ba sayyidina usman dama ai an tambayi sayyidina ali ko ku ahlul bait manzo Allah yake bance ku da wani abin da bai ba kowa ba sai sayyidina usman eh, ali yace a a wallahi tallahi ba mu da wani abu sama da alkur'ani da ke wurin kowa wa ma fi hadhihi sahifa da abinda wannan sunna sunnonin manzon Allah da ke cikin wannan takarda ya zaro ya nuna musu manzon Allah yake ga gadiya yadda za a yi biya diya da za a biya diya shekarar ta kaza yadda za a raba sadaka yadda za a yi da zakka su ne waɗannan abubuwan da sayyidina Ali yake ba da labari babu dalili على humusa الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي باب لكي بيان ke tabbatar da hujja da dalilin cewa ɗaya bisa biyar na mai yaki da aka samo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nan ana amfani da su ne ana aiwatar da su ne cikin bukatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da ke bijirowa wal ne da kuma miskinai waɗanda miskini shine wanda baya mallakan komai talauci yasa rashi yasa har yazo baya iya harka miskini kenan wa isarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ahla suffa wal aramili da kuma bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in alkhairi ya samu in zakka sadaka eh, in ganima ta samu cikin wannan kuma yana sisita talakawa ahli suffa yakan neme su ya basu fiye da a kira mawadata a basu wal aramil da gwagware mata da mazan su suka rasu ko namiji da ba shi da halin yi aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fifita wa'annan ma'ana yana kulawa da wa'annan al'umma baki daya ma'ana duk waɗanda ke karkashin mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan lokaci kowanne manzon Allah yana ba bashi haƙƙinsa yadda ya dace ma'ana rabonsa in humusi sai a cire a yi kasafin abin da eh, manzan Allah zai bukata zuwa shekara sauran sai a nemi ina ahli sufa ina ma san da mazan su suka rasu kada su tuzarta ba sai ta je tana bara ba ba sai ta rasa inda za ta yi ba ba sai ta galabaita ba ina ahli sufa wa'ansu mutane ne talakawa ba su da aikin yi suna tare da manzon Allah ne da'iman ba abin da ya dame su sai addinin Allah sai koyon ilimi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya ba ta gaban su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan baya kyale su kowanne sai an neme shi an ba shi abin da zai amfana ba za a bar kowa ya galabaita ba har imamul bukhari kuma ta'abirin da ya kawo ce wa isarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ahla suffati wal aramila hina sa'alatu fatimatu wa shakat ilayhi sahana war raha an yukhdimaha min as-sabi fa wakalaha ila Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rabon sama yana bibita ahli suffa da mata gwagware waɗanda mazan su suka rasu ko maza waɗanda ba su da hali sai ya fifita su kan ƴarsa na na Fatima dalili shine na na Fatima ta je ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana aiki wata Fatima hina sa'alatu Fatima yayin da na na Fatima radiyallahu anha ta je ta tambayi manzon Allah ta ce ya manzon Allah wa shakkat ilaihi sahana raha ta je ta kai kara ta ce manzon Allah aikin gida yayi yawa jaka da nika da wanke wannan duk hannunta yayi kanta tana son a bata masu yara waɗanda za su taimaka mata a lokacin ta ji cewa an kawo rabo an kawo kariban yaki da bayi da aka ribato su ta zo ta nema sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata riwaya ce wallahi tallahi ba zan ba ku ba zan bar in kyale ahli sufa suna kwana yunwa za a sayar ne a basu wata riwaya aka da ta zo ta fada sai manzo Allah ce ayya sabaka kuma biha bihi suwa kenan ma badar dan na Fatima ta zo ta tambaya ce ayya ai marayun badar sun riga an ɗauka an kula waɗanda aka je aka kashe iyayensu a cikin yakin badar ‘ya'yansu na nan sai aka ɗauka aka kula da su. To kena na Fatima yaya za ki yi sai manzan kala ha ilallahi. Sai manzan Allah ya dangana al'amarin ta zuwa Allah maɗaukacin sarki. Ya ce zai je ga abin da za ki ga abin da za ki. amma wannan abin da kike bukata ai ba zan iya kyale ahli suffa da mata mara maza waɗanda ba su da maza suna bukata ko kuwa miskinai da talaka marayu waɗanda aka kashe iyayensu a yakin badar ke kina da gata ni ne mahaifinki to waɗanda ba su da iyayensu kuma ba su da abin da za su ci ko dai gida ta zo ta je na na Fatima ta je ta kalli mahaifinta za ta ji daɗi sai da duk wani abin da za ta mallaka ko to shine sai manzo Allah yake to babu laifi ki je gida ina tafe da a cikin dare sai manzo Allah ya je musu sai sai ba kya son na nuna ba za ki so na nuna miki abin da yafi miki wannan abin da yake nema ba tace tana so to shine hadisin da zamu karanta ma'ana wannan tarjama da Imam al-Bukhari yayi yace wa isarin nabi sallallahu alaihi wasallam ahli suffa wal aramila hina sa'alatu fatima a cikin wata riwaya sabakaki biha aw kuma biha yatama badr duk sa'an da aka je al'umma da take zaune a cikin rayuwa ta yi gudunmuwa a cikin wannan rayuwa bai halatta a zo tana galabaita wannan rayuwar ta kama wata salau daban ana jin daɗi su a wulakanta su ba misali guda ɗaya waɗannan karatu duk ya danganci rayuwa misali tsofaffin sojoji sun tsohon soja sun yi aiki sun yaki sun kare kasa suka zo aka kakkashe waɗansu ko aka ji masu ciwo suka zo ba sa iya yin aiki to don Allah sababbin sojoji ya kamata a hankalce su manta da wa'ancan su suna jin daɗi har a zo tsofaffin sojoji kuka suke wai fento baya isa ba su da aiki sa'annan suna kallo waɗanda lokacin da su suke aikin sojan waɗannan waɗansu ba haife su ba waɗansu suna yara kankanana waɗansu ba suka su ne suka rika da su ne suka yi aiki suka rike kasa kafin ku zo dan Allah in rayuwa tana cikin taita tana cikin tana cikin tana cikin hayyacinta za a manta da waɗannan ba za a manta da su su galabaita har su suna nema ba neman su za a yi ku ne kuka yi Allah yake lahum alladina ladina amanu salati lahum ajrun ghairu mamnun wanda ya aiki na gari za a yana da ladan sa ba za a tawai ladan sa ba har tun daga duniya har lafira to waɗannan sun je sun yi aiki su suka rike kasa su suka fara aikin soja su suka yi da ilimi ko babu ilimi ciki aka jimma wani aka yanke wani aka jimma su ciwo to yanzu an zo rayuwa ta zama kasa akwai dukiya akwai arziki to yanzu waɗanda ke kan mulki sojoji ko waɗanda ke cikin aikin soja kamata ya su tuna da waɗancan su ne magabatanmu ba za a bar su su galabaita ba a ɗauki dukiya ana fataka ana jin daɗi da shi to shi ne ma'anan wannan kenan sai manzon Allah ce, ai marayun badar sun riga yar manzon Allah ma'ana shugaban kasa ko gwamna ko minista soja ne ko siyasa a'a kudin daula duk ba mallaka ka bace za ka yadda ka ga dama a'a sai yadda Allah ya ce a yi in ba haka ba za a tsayar da kai abinda za ka iya yi shine abinda yake hakkinka amma ka ɗauki dukiyar kasa ko dukiyar state ko dukiyar unguwa ko dukiyar makaranta kai kana amfani da shi daga kai sai iyalanka sai menene duk tsarin da za a yi ma rayuwa wallahi tallahi rayuwa ba za ta tafi daidai ba duk dabarar da aka yi ba za ta tafi daidai ba saboda wani hadisi mai ban mamaki da zamu karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد بن المحبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام أنكر سيدنا علي يسنا فاطمة عليها السلام اشتكت ma talqa min raha ta kai kara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai kukan ta wurin manzon Allah ta na wahalar da take haduwa da ita wahalhalun da take haduwa da su a cikin aikin gida nika da daka min arraha ma tafhanu arraha shine abinda ake nika irin na da babban dutse ne za a sa sai eh, babban dutse za a rarake tsakiya sai a sa wani dutse tsakiya ciki ake juyawa haka za a nika gero in kunu za a yin abinci za a yi haka za a nika maiwa haka za a nika wannan nikan ka san tana da akwai wahala a ciki to haka take har sai da hannun ta kanta yar wace ce a lokacin dukkan fadin Madina duk wanda manzo Allah ya ce ka ko ki je ki mana na Fatima aiki a guje za kuma manzon Allah ya fi duk wani makhluk duk wani mutum da ka sani manzon Allah ya fi tausaya ma dan adam hmm. balle yarsa yar cikin ta jiya mun ji ai abin da yake fada ko yace fatimatu minni bid'atun minni yaribu ne ma abin da yace ya cuce ta ko ya dame ta ya dame ni haka manzon Allah ya fada amma mu kalli addinin Allah ba kai abin da kaga dama shine addinin Allah ba kai abin da zaka je ka fitar da kanka wurin ranar lahira gaban Allah madaukakin sarki hmm. shine da na Fatima ta zo ta fada fa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama utiya bi sabiyin sai ta ji labari cewa an kawo riban yaki an kawo yara an kawo bayi sai ta je fa'atatu tas'aluhu khadiman sai ta zo ta tambayi mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khadimi wanda zai je yariyan gida ko yaran gida wanda za su je suna taimaka mata aiki falam tuwafiqhu bata tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gida ba fa zakarat li aisha sai ta ba nana Aisha labari ga abin da ke tafi da ni na zo ne wurin abba na nema a taimaka min cikin waɗannan bayi da aka kawo waɗanda za su je su taimaka min waɗanda za su taimaka min aiki saboda aiki ya yi min yawa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ɗaura aure tsakanin sayyidina Aliyu da nana Fatima alaihi assalam sai ya raba aiki ba su kena na Fatima aikin gida kike da shi da kuwa ne wanke wanke ne nika ne wanke ne duk kike da shi kai kuma sayar na aliyu abin da ya danganci waje yadda za a yi a samu cefane yadda rayuwa za ta tafi komen sanyi komen zafi kai ne za ka fita ka je ka nemo haka aka raba aiki to sai na na fatima aikin ta nata ya mata yawa kenan ko ta zo ta nema to shine sai na ta ba na na Aisha labari fa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida fa zakarat zalika Aisha lahu sai na na Aisha ta bada labari a wata riwaya aka ce ummu Salama tace ya ta Fatima ta zo ga karan da ta kawo wata riwaya aka ce na ummu Salama wata riwaya aka ce na na Aisha fa'atana sai na na Aisha ta ba manzon Allah labari ai yau na Fatima ta zo ko ta ce yata ta zo daga abin da take nema wa qad dakhalna mazaji'ana sai manzon Allah yake to babu laifi a wata riwaya ta tarar da manzon Allah ta faɗa mashi sai ce to ku je gida ina tafi je gida ina tafi a wata wannan riwaya bata tarar da manzon Allah gida ba sai ta ba na Aisha labari da manzon Allah ya dawo sai na Aisha ta ba manzon Allah labarin ga halin da ake ciki na na Fatima ta zo tana ne gudunmuwa aiki ya mata yawa to manzon Allah yana nan sai da dare yayi suna jira manzon Allah zai zo ko ba zai zo ba har suka kusa fidda tsammani har suka shiga sun kwanta sun kwanta kenan suka ce a cikin shimfiɗa ɗaya a kan shimfiɗa ɗaya a cikin lullubi eh, eh, ɗaya sai suka ce motsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa Lina Kuma suka ce suka yi maza maza kowa na sai sake ɗauki riga ya sa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fa qala ala makanikuma sai manzon Allah ce yana miki da gaggawa ku yi har a zauna ku zauna ku zauna babu damuwa ku zauna Wata hatta wajadtu barda yi ala sadri suka ce lokacin kuma lokaci ne lokacin sanyi kasar lokacin sanyi mutum yi tafiya a cikin cikin dare ba shi ya sa ba ya tafiya kafarsa za ta yi dau sanyi suka ce sai da na buka ji sanyin kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin kirjin mu tace a wurin na, wata riwaya sayyidina Ali yace shi ya ji sanyin a wurin kirjinsa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma a wata riwaya sai manzo Allah ce na ji abin da kika zo kika faɗa na ji abin da kike nema kina son a taimaka da kaza kaza kaza kaza to wannan duk wurin manzo Allah ba mai wahala bane duk ƙwaryar Madina wa za a ce je taimaki na Fatima ta ce ba za ta je ba ko je ba zai je ba to amma sai ce ala adullukuma al akhair mimma sa'altuma ba za ku so na ba ku na nuna muku abin da abin da yafi muku abin da kuka nema ba iz iza akhadtuma mazaji'akuma a wata riwaya suka ce bala muna so manzo Allah ce za a baka abin da yafi abin da ka nema domin kuma kake jira sai suka ce muna so a nuna mana sai manzo Allah ce ko ba iza akhadtuma mazaji'akuma in kuka je kuka ko aka gama aikin da ake ciki aka yi sallar lisha aka ci abinci aka gama komai aka je aka kwanta saura an gama komai babu wani tashi kuma daga nan sai bacci sai manzo Allah ce in kuka je kuka kwanta fakabbiru Allah arba'an wa salatina ku ce Allahu akbar Allahu akbar to talatin da hudu wahmada salasan wa salatina ku ce mai kuma alhamdulillah to talatin da uku wa sabbiha salasan wa salatina ku yi mai kuma ku yi tasbihi to talatin da uku to ya cika ɗari kenan to wa'annan kalmomi manzo Allah ce subhanallahi alhamdulillah kalmomi ne da duk inda ka fara baya cutar da kai yace la yadurruka bi ayyi ma bada'ata kace subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi wallahu akbar Allahu akbar subhanallahi da duk wanda ka fara daidai kai daidai abinda ake so Allahu akbar shine zaka yi 34 in ka fara da subhanallahi subhanallahi sai ka 33 walhamdulillahi walhamdulillahi sai ka 34 wallahu akbar Allahu akbar 33 eh, Allahu akbar Allahu akbar sai ka 34 in ka tsaro haka in kuma zaka fara fara da Allahu akbar ne ka san dai cewa duk inda za ka faru Allahu akbar to talatin da hudu za ka yi haka za ka yi haka matarka za ta yi haka za ka karantar da mahaifiyarka kakanka yarka yan uwanka jama'a duk baki daya zikiri kenan wurdi kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa ya ba yarsa babu ko shakka babu ba cewa abin da ya fi mata kenan wurin kenan na barci in ka bar wannan ka je kai duk waɗanda suka jarraba waɗannan abu wannan abin shekaru da shekaru kowanne sai ya zo ya bada labari har wannan su malamai suka ce in kana bukatan promotion kana son ɗaukakan aiki kana son ka samu ɗaukaka a cikin aiki kana son kai komai duk waɗannan abubuwa ba wahala na na Fatima ta kai kara ba wahala ta kai kara ko da wahala da ta je ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ya ba ta dan a magance wannan wahalar shine subhanallahi subhanallahi subhanallahi 33 alhamdulillah ko alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 ka da wani wurdi ko zikiri da kowane ne zai baka sama da abin da ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan in za a kwanta amma duk yadda kai sai shaitan ya zo ya ja hankalinka ya ce maka ai bacci bai zo ba kan yaushe mutum ya taba sanin lokacin da zai bacci bacci da farkawa ba ka sani sai dai ga kanka cikin bacci ko kanka ka farka yaya aka yi ka dauki bacci ko ka tashi ba ka sani to shi yasa da ka kwanta da tsarki kake ko ba ka da tsarki kina da tsarki ko ba tsarki wa'annan duk ba sai ai musu alwala ba an yi alwala ne suke da kyau in ba alwala ba duk sun yi addu'o'i da ake na bacci ko na tsari na tsari ko na menene ba lalle sai da tsarki ba ko kina cikin haila ko kina cikin nifasi ko baka da tsarki ko kana cikin janaba duk za ka yi addu'a manzon Allah san shari'a ba ta hana ka yin addu'a ba ko da addu'ar ta kasance aya ce a cikin alqur'ani kamar ayatul kursiyu da falaki da nasi da kul huwa wa'annan duk da suke ayoyi ne a cikin alqur'ani ko surori in za ka yi tilawan alqur'ani aka ce sai da tsarki amma in za ka karanta su kamar addu'a kana neman jalabi ko ko dafa ko tsari aka ce ba lallai sai ka yi tsarki ba ko babu tsarki in ka yi addu'a sai ka yi Allah zai karba Allah yana jin to abinda manzon Allah ya faɗa musu kenan sannan yace wa salatina fa inna zalika sai manzon Allah ya tabbatar musu ya ce fa inna zalika inna ba harfu tawkidi bane manzo Allah ya magana ko ba harafi na tawkidi magana ta kare ina ga kuma ya karfafa wannan abin khairul lakuma shine yafi maku mimma sa'altumahu daga abinda kuka nema yanzu na na Fatima da Sayyidina Ali abinda suka ne su ne da su da na na Fatima da Sayyidina Ali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne yafi sanin abinda yafi dacewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe fadar fada musu da yayi wannan to shine abin da yake dacewa in kai ma kana so ka lazimci haka kullun zaka kwanta da kai da matanka da ƴaƴanka da menene da menene wannan fa addu'a ce ɗaya cikin addu'o'in da ake in za a kwanta sanadiyan fita cikin wahala sanadiyan wannan kalma da aka rena da ita duk wani wurdi fa duk wani zikiri duk menene da ake taruwa ana ta yi ana ta yi babu abin da ya fi tasbihi annabi yunus a menene Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna ba dan ya zamo yana cikin masu tsarkake Allah ba to ya zamo yana cikin masu tsarkake Allah me ya fada fanada fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin abinda annabi yunus zai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin abinda Allah ya fi so ka nuna cewa Allah shine kadai ya fi kowa shike da komai ka nuna ma Allah kai ke bukatarsa kuma kai laifi kai kuskure kai laifi abinda Najeriya ba a iya fahimta kenan laifi ga shi nan ga kuskure kuma kowa an rasa mai dauka kowa ce ba shi bane wannan ce wannan ne wannan yace wannan shikenan ba sai Allah ya kyale ku sai an je an nuna ma Allah kankan da kai da kaskantar da kai Allah yace rabbana zalamna anfusana wa illam lam lana wa tarhamna sai ce ne haka Allah sai an nuna ma Allah ya Allah madaukakin sarki mun yi laifi ya Allah madaukakin sarki mun tuba Allah ka sauka mana da ruwa ga ruwa yayi kamfa an rasa ruwa ruwa ya sauka kwana biyu kadan ya dan ya dauke amma kuma a rasa yaya za a je yaya za a roki Allah ya dawo da ruwa Allah mai laifi Allah mai kaza ba lallai sai an ta kowa ka tashi kai kadai a cikin dare kowa kai sallah ka daga hannu Allah kada ka kama mu da abinda marasa hankali suka yi a cikin mu Allah mai laifi Allah mun tuba Allah ga mu gabanka Allah in baka tausaya mana ba wane ne zai tausaya mana Allah kada ka kalli munanan ayyukan mu abinda muke roka Allah ka saukar mana da ruwa mutane su ce amin amin shikenan da saukar da ruwa da ɗaukar zuƙuran Allah madaukin sarki ba wani abin da ya isa a ciki. inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun sai kaga Allah ya shayar da mu kuma za a ruka Allah ka bamu ruwa wanda za mu iya Allah kada ka sauka mana ruwa da zai rusa gidajen talakawan mu Allah ka bamu ruwa mai albarka sai kaga Allah ya saukar da ruwa mai albarka duk ciyayi duk shuka duk gonaki su tashi sannan kuma gidan kowa ba zai rushe ba abinda Allah ke so kenan wannan tasbihi da kowa ya rena ici ne abin da ya fi zikiri da zaka yi ba sama da wannan tasbihi annabi yunus kenan am anzan Allah ne ko ba manzan Allah bane yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sa'annan kuma ga abinda manzo Allah ya nuna mana na Fatima sa'annan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an sallar asuba ya fita ya je kan ya dawo rana ta fito haka sai tarar da wata mace dama ya bacca ya tafi tana kirga ƴaƴan dabino tana zikiri kenan tana wurdin safe ba yadda za a yi sahabi ko sahabiya ta yi wurdi sai wadda ta karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka da baka zamani da zamani lokaci da lokaci babu wani ta baba da manzon Allah ya dawo ya tarar da ita tana ta fama yace har yanzu kina kan wannan abin da na bar ki tace eh ana nana ta fama ya za a yi ana ta roƙon Allah Allah shike da abin bayarwa duk sa'an da ka ji zuciyarka ta ga ka wadatu ka bar Allah ka tabbatar da ka halaka sai manzo Allah ce to babu laifi zan nuna miki zan zan nuna miki wani abin da zaki to dai yafi wa'annan da kike yi sai ta ce me ba ta so ah. ai a guje sai manzo Allah ce yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فدر wannan kalma kwaya daya ya fi miki duk wannan tarbin da kike cikin tarbi ko dubu ne ko miliyan daga harshen waye fito wannan daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan lokaci zamani da zamani lokaci baka da baka babu wani tambaba yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi sa'annan zancen tasbihi suna nan da yawa da tahmidi zan aljanna ne da anta qulta lin nasi an ittakhiduni wa ummi ilahaini sai ce me qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi ilmu haqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa a'lamu ma fi me ya fara farko ce mala'iku da suka je kaza ga subhanaka la ilma lana subhanaka la ilma mala'iku kenan da annabawa da manzannan Allah da bayan Allah na gari tasbihi inna subhanallahi dinnan ba a tsallake to sa'an nan muka ce wannan addu'a da manzo Allah ya karantar da Esther da Sayyidina Aliyu a lokacin duk duniya fa a dangantaka manzo Allah dangantaka na jini ba sama da Nana Fatima mun gane ku sai ta yi ɗan uwanta duk sun rasu lokacin sai ita kadai dan ita kadai manzon Allah ya bari ita ma bayan manzon Allah da wata shida yake nan sai ta ba haka bane to sa'an aka ce akwai addu'o'i ladabi ladabin adabun naumi da manzon Allah ya faɗa yace in za ka kwanta kai ka karanta ayatul kursi su ɗaya qul huwallahu uku falaki so uku nasu so uku ka tofa ka shafa jikin ka duk baki daya in Allah da duk makircin da suka yi sai Allah ya kare ka sa'an nan kuma aka ce in kai duk sallar da manzo Allah ya sallan asuba azhar la'asar magruba isha bayan sallame sallar assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarak ya zal jalal wal ikram allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minka الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك bayan haka sa'an sai tasbihi subhanallahi subhanallahi subhanallahi abinda ake nema wurinka kwalitin aiki ba yawan aiki ba ba za ka taba samun wani aiki daga manzon Allah ya kawo kai dubu kaza min du'a a <laughs> duk ta lokacin kaza kai za ka fita cikin hayyacinka ka zo ka rasa me kake faɗa abinda ake nema subhanallahi harufa guda nawa ne guda shidda a same su sun fito subhanallahi amma ke dan dan karka samu biyan bukata wurin Allah sai zai dan daga subhanallah subhanallah subhanallah kana sauri ka in ka kirga kalmomin da kake fada ba sa shige uku wallahi sai kai guda talatin da uku baka da ko kwaya uku duk wanda ya gama sallah ka ga yadda yake tasbihi kai da kanka ka san komai yana neman lokaci jan tarbin ya fi saurin harshen tarbin ya fi gudu da sauran harshe to kai guda talatin da uku ba ka da ko guda uku amfani menene kai subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah wa'annan su ake so ka fito da su haruffan kyau abin ake so yadda nagartar abin dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbul abdal mutqina amalahu Allah madaukakin sarki yana son bawan da ke kyautata duk aikin da zaka yi duk abin da za ka yi ka kyautata ko kai ɗan adam kana son wanda ke kyautata aiki dalili za a kera wannan agogo a garin ku Najeriya a kasan ku a station ku watakila ma kamfanin ku suka kera amma aka ce ka sai naira hamsin ba ka saya amma aka kawo wani daga Japan daga Switzerland da a ce naira dubu sai ka biya dan me saboda kyau saboda kwaliti dan adam mai Allah yana son bawa da zai kyautata abin da zaki uwar gida ce za ta yi abinci sai ta yi mai kyau mai gida ne zai sau abinci ya sau mai kyau sana'a za ka yi kai mai kyau dinki za ka yi duk abin da za ka yi kai mai kyau ka gani din lalacewar da rayuwa ta yi innan, nan je ka ka bude maraya maraya ka gani kana aunin mai mai kyau kana kawo tumatir mai kyau kana kawo mai kyau ba ka kawo mara kyau kuma ba ka yaudara kwana biyu uku wata ɗaya wata biyu sai kaga kowa ya raji a kanka wurin ka in ba wurin ka aka zo aka yi sai abu ba za a ji daɗi ba dan me ya sai man gyaɗa ya ji ya ci ya ji daɗi gobe sake zuwa ya saya ya ci ba algus a ciki ba kumfa yake ba kumfa yake ba ba yaudara ba zamba ba komai a ciki ya ji daɗi gobe ya je wani jibi ya je wani wuri ya saya ya ji ba daɗi cikin sana ciwo gatan ya tashi sai ya nemi inda kake to shi kenan sai a ce sabo turkin mai hankali ko الله أكبر duk sa'an da ya tashi in ba wurin ka ya je tsaya ba ba zai ji daɗi ba dalili zaka tashi zaka je sayan burodi ga ƴan uwanka ko kannenka ko ƴaƴanka yaren ku ɗaya ko man ku ɗaya suna rarraba suna nesa maka burodi ba za ka saya ba sai ka je inda kwarai sai ka je har inda ake sai ka je ka sai wai mai kyau dan adam duk yana son abu mai kyau duk da dagulewar rayuwa din nan abin da kake yi da kyau ka gani sai Allah ya juyo zukatan mutane a gurinka in uwar gida ce za ta abinci kai ne za abin sana'a za ka yi kasuwanci za ka yi ko me za ka yi kai dai mai kyau kada ka damu da cewa kaɗan ɗin da kake samu Allah yana kallon ka Allah shine zai albarkaci abin da ka samu komin kankantar sa amma duk yaudara da za ka yi duk handaman da za ka yi duk barnin da za ka yi duk ka tara su sai Allah ya zare albarka yadda suka zo maka haka za su tafi da ba su da albarka saboda yaudara kai zalunci kai ka tara wannan nan bayan kayi wannan kayi tasbihi ka shafa jikinka haka manzo Allah ke yi manzon Allah ya kasance yana da jikokinsa in ya zo zai kwanta manzon Allah ke nan fa sallallahu alaihi wa sallam ina shaitan ina ina hanya ina shaitan zai bi hanya manzo Allah amma sai manzo Allah yayi ayatul kursi ya karanta kul huwallahu to uku kul a'udhu bi rabbil falaq zuwa karshe to uku kul a'udhu bi rabbin nas zuwa karshe to uku ya shafa jikinsa duka ya karanta ya shafa jikin jikokinsa wai kariya ke wannan ɗakin shaidan zai zai bullo wannan ɗakin to manzan Allah sai ya yi wannan ya shafa musu don me don ya ilmantar da mu yadda ake yi kenan haka za ka yi haka ce ma uwar gida za ki yi yar ku na kwance ko ɗanku ku haka za ka yi ko ta yi ku shafa musu shi kenan kariya kenan Allah sai kare shi da dukkan wani sharri Allah sai ya kare mu duka daga dukkan wani sharri sa'annan kuma akwai adabun naumi da in aka zo za a kwanta addu'o'i ne ga bismillah Allahumma amutu wa ahya manzo Allah ce duk sa'an da kake barci kai mafarki mai daɗi to ka ji daɗi ka yi murna bishara ce in kuma kai wani mafarki mai ban tsoro ya ce shaidan ne kawai zai cije ka kada kai komai ka yi isti'aza su uku ka tofa a hannun hagu ɓaryar hagu sa'an nan inda shaidan ya zo yi wasa da hankalin kaɗai sai ka canza ka tashi wurin ka canza wurin ka kwanta ka canza wuri ka kwanta shikenan ba abin da zai same ka haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kana bacci sai dai zai nuna maka ga ka fita da mota ka je kai karo ko ka fadi shikenan ka tashi zuciyarka sai ta karkar karkar a'a manzo Allah ya nuna maka ko kana cikin bacci ga ka je ka shiga gobara ko kaza ya fadi shedan ne ke zuwa ya tsoratar da kai dan baya kaunar ka baya son ka samu kwanciyar hankali kuma shedan baya da magani baya da sanda sai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne zaka samu sanda ko kwagirin da zaka yaki shedan sai manzo Allah ce duk sa'an da yi tsoratar da kai haka nan nan manzo Allah ya baka magance wannan abin a sai kai isti'aza su uku ka tofa baryar hagu sa'an nan ka canza wurin in kana kwanci haka ne ka canza in wurin na da faɗin yana sai ka ɗan canza ya zo ya yi wasa da hankali kamar manzo Allah ya baka tabbas ba abin da zai same ka sa'an nan manzo Allah ke kana cikin bacci ba mun karanta addu'o'in da manzo Allah ke cikin cikin bacci ko a cikin Bukhari farko cikin kitabu salati cikin menene da menene manzo Allah kenan kafin ya kwanta sai yayi wa'annan duk baki daya to amma kai ba abin da ya ma zafi in ka zo ka cika cikin ka da abinci ka je ka kwanta inda ka san mace ce haka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ka'ida yace inna Allah yubghidu aw yabghadu Kulla جعفري جواز صخاب بالأسواق جيفة في الليل حمار بالنهار أو Allah maɗaukakin sarki baya sun bawa mai da kai mai girman kai mai takama da cika da batsewa wanda suke ɗaukaka murya a cikin kasuwa a yi ta surutu ana rantsuwa ana ɓata lokaci alhalin kasancewarsa manzo Allah ce jifatun fil layl ji mana mushe ne a cikin dare mushe ne manzo Allah ne ce mushe ne a cikin dare jifa mushe in ya ci abinci zo ya kwanta shi kenan sai ni lemin shari har asuba himarin bin nahari in ya wayi gari kuma yadda ka san jaki haka yake ba su da wani abin da yake mai zai cika cikin wannan jakar ina za a samu kuɗi ina za a samu abinci yadda ka san in dabba mu in ta tashi ta wayi gari ko tunkiya ko mai take yi tana neman abinci to tunkiya ko dabba in ta samu abinci ta ta koshi zai ta nemi wuri ta zauna ta hutar shi mutane daga sharrinta amma dan adam ya ci abinci ya koshi lokacin fitina za ta tashi lokacin barna za ta tashi abinda manzo Allah nuna kenan ladabin kwanciya in kana cikin kwanciya ka juya haka ga abinda zaka faɗa in ka waye gari alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur manzon Allah kenan da ƴarsa da jikokinsa ake wannan in kai ka watsar da su ka je ka shiga wani abu aka baka laya ka kwanta kai aka baka menene aka baka damin laya ka rataya a gidanka kai da kanka kake gayyatar shedan fa zuwa ka gayyato shedanu nan zuwa gidanka ba abin da zai na maka sai addu'o'in da manzon Allah ya nuna babu qaulillahi ta'ala a wata riwaya da mai sharhi ya kawo a cikin wannan hadisi na na Fatima yace warawa Isma'il ibn Ishaqa min hadisi ibn Uwayna wa Hammad ibn Salama an Asa ibn Sa'ib an abihi an Ali radiyallahu anhu daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali wa Fatima manzon Allah ya faɗa ma sayyidina Ali da na Fatima la akhdukuma la akhdumukuma aw la ukhdimukuma ba zan ba ku waɗannan ma khadimai su je su yi muku aiki ba wa ada'u ahli suffa in kyale ahli suffa yatwuna juwal su zo suna cike suna daura cikin su dan yunwa la ajidu ma ufiku alaihim in zo ba na samun abin da zan ci da su yace ba zan ba ku ban kyale suna jin yunwa rasa abin da zan ci da su lakin abi'u abi'uhu fa unfiquhu alaihi zan sayar da waɗannan bayin ko hadiman dukiyar na shi da ahli sufa a cikin wata riwaya aka ce قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فذهبت أنا وأختي فاطمة من رواية سيدة تنيد إرواتا فاطمة بنت رسول بنت رسول, بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم Fasha fashakauna ilaihi ma nahnu fihi muka kawo kukan abinda muke fama da shi a cikin aikin gida wa sa'alnahu an na bi shay'in muka roka muka ce ya ya sa a bamu wani abu من السبي cikin wa'annan yara bayi da aka kawo fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sabaka kunna yatama badrun yatama badrin yace marayun badar sun riga ku ma'ana an ɗauka an sayar za a ci da marayun badar sai ku yi hakuri yaya za ku yi ku je Allah zai zai baku abin da ya fi wannan sa'an nan sai ya ce ya je faɗa musu sun thumma zakara tasiri nan aka cika wannan hadisi yana da tsawo Imam al yana fitar da cikin hadisi ko min tsawo sai fitar da abin da ya dace da shara'in shi kamar yadda wata rana za mu zo bayyana shara'in Imam al-Bukhari insha Allah babu qaulillahi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli yace wa alamu anna maganin ganimtum min shay'in shine shine Allah madauki sarki ya ba da umarni cewa abin da aka samo daga yaki din ko fai'u za a za a kasa guda biyar daya yace shine na Allah walin rasuli ya alilin rasuli qasma zalika sai wasu malamai suka ce haka imam al-bukhari yace abinda aka ce lillahi din ashe manzon Allah zai dauka ne ya raba ba mallaka zai ba fa manzon Allah ɗauka zai yi raba ba mallaka zai yi ba fa matukan shagabanni ko gwamnoni za su zo suna mallaka dukiya da kansu dukiyar kasa ba yadda za a yi mutane su wadata ba yadda za a yi rayuwa ta fiti da kyau قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu الله صلى الله عليه وسلم يتي إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي يتي ني ما أجني mai rabo ne Allah maɗaukakin sarki shi ke bayarwa in Allah ya ce na baka ɗaya na bawa na biyu sai na baka ɗaya na bawa na biyu in Allah ya ce na baka goma ko na baka dukka sai na baka in Allah ya ce kar na baka zan baka ba manzon Allah ya ce ba shi ke baiwa ba ba shi ne mai bayarwa ba dan ya ce ya iza sa'alta fas'alillah wa iza sa'alta fasta'in billahi wa alam anna al-ummata law ijtama'u yace ni fa ma'aji ne kuma mai rabawa ne abinda Allah yake yadda Allah yake na raba haka nake rabawa قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبي أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن كربو جابر بن عبد الله الله كرم سيدايتي ولد لرجل منا من الأنصار غلام yace wani mutum a cikin mu mutanen Madina an haifa masa da fa'ara da an yi sammiyahu Muhammadan sai ya so ya sa ya nada ma yaron suna ya rada masa suna Muhammad قال شوبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي وأن مسلم من مدينة أكا يمس حيفوا يتي سيد أو كتن جنجرين أكا ويسا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم سيزود أن جنجرين ورمان الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث سليمان ulida lahu gulam a cikin riwayan Sulaiman yace an haifar masa da fa arada an yusammiyahu Muhammadan sai yaso ya saka masa suna Muhammad kala yace sammu bismi wala takannu bi kunyati sai manzo Allah babu laifi ku sa masu ƴaƴanku suna na Muhammadu ana neman tabarruki da sunan Muhammad amma kada ku sa mishi alkunyata ku sa sunan amma kar ku sa alkunya fa inni ma ju'iltu qasima eh yace saboda ni an sa ni Allah ya sa na zamo mai rabo ne uqsimu bainakum ina rabawa tsakaninku ko aqsimu bainakum ina rabo tsakaninku وقال riwaya husayn yace Allah ya aiko ni mai raba maku ne aqsimu bainakum ina rabo bai ina rabawa tsakanin ku قال عمرو أخبرنا شوبة عن قتادة قال سميت سالما عن جابر أو أراد أن يسميه القاسم يتي ونم متم ياسو يسامة الناس سنا القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي سموا باسمي كسامة آئن كسونانا محمد أحمد محمود حامد wala taktanu bi kunyati amma alkunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada a sama da saboda yahudawa suke shakiyanki in akwai wani sunan shi abul qasim alkunyarsa kenan sai su yi shakiyanci manzon Allah na tafiya ce abul qasim ya abul qasim manzon Allah ya ce ba da kai muke ba saboda wai dan su bata masa rai shine manzon Allah ya hana to bayan manzo Allah fa yayi za a yi wayansu mazhabobi suka ce ba za a sa ku alkunyan ba Imam Malik yace babu laifi tunda wannan abin da ake gudu ya wuce manzo Allah bai manzo Allah yanzu baya nan zamanin shi ya wuce babu wata shubha babu wani abin da ake mujimma tsoro in an sama akan haka wayansu suka ce zaka yi sa ma danka suna Muhammadu zaka yi mai alkunya Abul Qasim قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العامش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري قال انكر بن جابر بن عبد الله متم مدينه يتي ولد لرجل منا غلام an haifan ma wani mutum a cikin mu mutanen Madina da fasan Mahul Kasima, sai sa masa suna al-Qasim fa ansar sai mutanen Madina suka ce la naknika abal Qasim ma'ana dabararsa da ya haifi da ya sa masa suna Kasim. shi ya zama mai kenan uban kasu sai ake kiransa abul kasu saboda ya samu alkunyan manzon Allah kenan sai mutanen Madina suka ce to ko da yake ka sa ma danka suna kasu mu ba za mu yi maka alkunya mu ce abul mu ba wala nun'imuka aynan ba za mu girmama ka mu karrama ka da wannan ba ba za mu sama sanyin rai kwanciyar hankali da wannan ba fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullahi sai ya zo wurin manzon Allah ya manzon Allah ولد لي غلام فسميته القاسم أن حيفا من تا سينسى مسسونا القاسم فقالت الأنصار سيمتى لما مدينة سكتي لا نكنيك أبا القاسم شوف بزام سيمك أبا القاسم با ولا ننعمك عينا بزام كرما كذا والنبا بزام ساما كنت رهن كليدا والنبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار sai manzo Allah suka ce mutanen Madina su yi daidai da suka ce ba za su kira ka Abul Qasim ba sammu bismi manzo Allah ce ku sama ƴaƴan ku suna sunana wala taknau bi kunyati amma kada kowa ya dauki alkunyata fa inna ma ana qasim yace ai ni mai rabo ne mai rabawa ne qasimin sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا حبان ابن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أنجي معاوية هنا فدا من الله صلى الله عليه وسلم يأتي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini Wallahulmusi. al-mu'ti Allah shine mai bayarwa mai hanawa wa ana al-qasimu manzo Allah ce ni rabo ne aiki rabawa ne aiki in Allah ce na baka goma na baka goma yace na hana ka na bawa ne na hana ka na bawa ne wala tazalu hadhihi al-ummatu zahirina ala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum zahiruna sai manzo Allah ya tabbatar da wata ka'ida yace la tazalu hadhihi ummatu